Mr. When is Dan takarar shugabancin kasa kenan a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai adawa Janar Muhammadu Buhari tare da shugaba Goodluck Jonathan na PDP mai mulki. Suke shekiyawa da dariya suke raha duk a yunkurinsu na gani an yi wannan babban zaɓe da ke karatuwa an kammala shi lafiya. To jam'iyyun siyasa a matakin jihohi-jihohi ma ba su tsaya a baya ba. bari fara da jihar Gombe ga Abdulwahab. A yayin da ranakun zaɓe a Najeriya ke ta karatowa a gefe guda kuma jam'iyyun siyasa a jihar Gombe sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a lokacin zaɓe da kuma bayan an yi zaɓen. An kulla yarjejeniyar ce akan idan dunan ƙungiyoyin addini da na hukumar zaɓe da kuma hukumar 'yan sanda da sauran makamantansu a matsayinsu na shaidu. a suna na kasar gidan kwamishinan zaɓe na jihar gombe na ƙasa ku eh wannan mu muka shirya taro amma kuma wato ƙungiyoyin narec wato national religious ah, commission wanda ita agency su suka yi wannan suka yi wannan drafting yarjejeniyar kuma su 'yan siyasan suka yadda suka sa hannu kuma yadda da suka suka sa hannu din wato kamar sun bi mataki da aka ɗauka jihar tarayya wato wanda shugabanni na shugaban kasa da shi 'yan takaran wato ah, mai girma janar buhari suka sa hannu irin shi ne su aka zo aka yanan jihar ada gombe kuma mun ji daɗin shi kwarai da gaske sunana evangelist musa dimisar shugaban matasan kristoshi na arewa maso gabashi da kuma ko chairman na narek na gombe state haɗakar ƙungiyoyin matasa na addinai guda biyu a yanzu dai wayanda da farko mai girma gwamna shi alhaji ibrahim hassan dan kwambo ya sa hannu kuma ya ce ya tabbatar da cewa za a zabe cikin lumana da gaskiya da adalci mai apc shugabanta ya sa hannu na fati a cikin gombe wanda suke takarar kungiyoyi mutum goma sha biyar muna da mutane goma sha ɗaya da suka sa hannu hudu ba su samu halartar wani inec ta tabbatar musu a nan cewa za su iya kokarin su su yi zabe cikin adalci da gaskiya sunana sale shu'aibu algidin ni ne darakta na tarbiyya na majalisar kungiyoyin matasa musulmi ta kasa wato na komiyo sannan kuma shugaban gamayya a wannan majalisar tattaunawa tsakanin addinin mabiya addinai wanda yanzu murhun mu shine mu samar da wata hanyoyi daban na ilmantar da mutane da kuma jin cewa al'umma ta su ne idan ka lura da abin da muka kawo shine taswira wato map na jihar Gombe wanda ke dauke da dukkan local government na jihar wanda kuma kowa daga cikin yan jihar Gombe yana wato daga ɗaya daga cikin wannan local government yake yayin da zai je zabe ko ake yin zabe ya dinga jin cewa fa zabe na ana yi ne a jihar Gombe kuma cin nasarar zabe ba wani dan takara ya ci bane a ce an yi zabe ne zaman lafiya wanda yayin da wani dan takara aka samu zaɓe cikin kwanciyar hankali kowa ne ya ci to suna na ibrahim yusuf wanda yake shi ya sa hannu a maimakon ƙungiyoyi masu zaman kansu wato shi wannan yarjejeniya kafin ma a ya saka a zo a saka masa hannu mun fara aiki tare da su mun gode ma Allah abun nan ya fito ta hannun addinai guda biyu da muke da su a ƙasar nan ne sannan kuma ba ƙaramin jagoranci idan suka uh, ci gaba da yin waɗannan abubuwan za a samu nasarori saboda su a matsayinsu na shugabannin al'umma na addini mun san yadda najeriya take da matukar tsantseni a harkan addini muna musu godiya a wannan harka sannan mu a matsayinmu na ƙungiyoyi masu zaman kansu za mu tabbata cewa shi zaben nan an yi shi cikin ƙoshin lafiya insha Allah. sunana mrs anita haruna don ni ce coordinator na rapa wato ƙungiyar nan ta kare hakkin mata a gaskiya mu mata mun ji daɗin wannan kira kuma tun da an sami yarjejeniya da matasan da shugabannin addinai da su masu sarauta da sauran muna jin gaskiya mun sami karfin gwiwa kuma mun ji daɗin sa ko da yaushe ka sami any violence mata ai muke da wahala mu na za bar mu da jinyan ƴaƴan nan da mazan nan muna kokarin wayar kai ƴaƴan za ku shiga gidaje kuna faɗa mun ma ba ma mun za mu shiga ba mun riga mun shiga gidajen mm, kuma muna kan shiga gidajen muna wayar kai mata mukan sami kungiyoyi mukan haɗu a walima mukan je irin su coci coci su zumunta su ne a gaskiya mukan wayar kai mata an rike wannan hargitsi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya ni dai tsaro na allah sarki kan nan tsoro na mugunta gargaɗe mai gina mai mugunta mai gina mai gina gina daidai kwaurinka, watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin Mu gargaɗe mai gina ramin Mu gargaɗe mai gina ramin Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin mugunta. mugunta. Kai ƴan uwa mu sa alheri. zuciyanmu ta mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ce ya ma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar ki kanu kowa ne can kana dar ka ba zaman shi wannan ne na da min mugunta. Mo gargade mai na da min mugunta. Ko wace ya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne na da min mugunta. Mo gargade mai na da min mugunta. Sarkin da ya yi ce wuta haƙun ba shakka kowa ke kai na ramin mugunta. Mogarga ilmar gina ramin mugunta. Na zo rediyo na yi waka na zo ga gagan maho na yi waka na gargaɗe yan gina ramin mugunta. Mogarga ilmar gina ramin mugunta. Kan kuku kewa ko duniyan nan kan kuku kewa ko can kiyama muddin ko ke. tafi daga nan sanarin nan ya tafi a ce yana Allah kowa cikin na lamin mugunta. Mogarga ne mai gina na lamin mugunta. Mene ya haira ita haira masu mugunta. sannan bai da kwakwalwa mai kyau ku gargaɗe mai gina da min mugunta. Ku gargaɗe mai gina da min mugunta. Kowa ke gina da min mugunta cutar ɗan uwanka ba ta da kyawu wannan bai da kwakwalwa mai kyau kowa.